je alati malamin ya kama shi in ya je alati malamin ya kama shi mai duka idan ya taso daga gurin malamin shi wannan mai sihirin ya tsaya wajen wannan malamin Allah ya koyi karatu in ya karasa gida ya je alati a kama shi a mai duka sai ya zo ya ce to akara maka Allah gafi matsalar da nake fuskanta idan nazo zo wajen ka na tsaya wallahi in na yi in na karasa wajen wancan mutumin siya mun duka in na taso daga wajen shi na zo nan wajen ka na tsaya in na je gida Allah sai amin duka sai yace to idan ka taso daga gida in ka tsaya nan in ka je wajen shi yace maka ya akai ka zo alatti ka ce ai daga gida ne aka tare ka in ka taso daga nan daga wajen shi ka zo nan ka tsaya in ka je gida in an ce ya akai ka ce shi ya tare ka ana nan ana nan wata rana wannan yaron sai ga wata katuwar dabba ta zo ta tara hanya mutane sun kasa wucewa a ruwayan kirmizi sai aka ce wannan dabba ita ce zaki yaron nan sai ya ɗauki dutse ya ce Allah ina roƙonka in dai addinin da nake koya wajen wannan malamin shine mafi soyuwa zuwa gare ka Allah ina roƙonka ka kashe wannan dabban mutane su wuce yaron yana ɗaukar dutse yana jefa sai dabba sai ta faɗi ta mutu sai ya zo ya ba malamin shi labari sai gafarta malamin yace to gaskiya sa tubtala za a ka nan gaba amma dan Allah in ta tashi karka nuna ne sai yaro ya zo da'awar da yaro yake wanda ita ce da'awar mu duk wani wanda ya zo da lalura da matsala zai karban komai zai ce kawai abin da yake so kai imani da Allah ka yadda za ka bauta masa ba za ka hada shi da kowa ba ni kuma in ka yi imani da wannan Allah zan roƙi wannan Allah ya rayar da kai ko ya ainihin wato ya yi maka cutar ka idan ka yi imani sai ya roƙi Allah in kuturta kake da ita sai ta tafi in makanta ne sai ta tafi ana nan ana nan wani ɗan majalisar sarkin sai ya ji labarin yaron ya kwashi dukiya mai bala'in yawa ya je samu yaron da ya je ya same shi sai yake masa duk abin da kake gani nan na dukiya naka ne in har ka warkar da ni yaron yace masa wallahi la ashbi hadam ni bana warkar da kowa wanda yake warkarwa shine Allah ta'ala in kayi imani da shi zan roƙe shi warkar da kai yace nayi imani da shi yaron da ya ce ya yi imani yaron yi addu'a sai Allah ya dawo masa da ganinsa sai ya tashi sai ya koma fada da ya koma shi kenan sai sarkin ya gan shi sai ya tambaye shi man radda alaika basaraka wa ya dawo maka da garinka sai ya ce rabbi wa rabbuka ubangiji na ubangijinka yace alaka rabbin gairi yanzu dama akwai wani Allah ba ni ba yace kwarai kuwa kai da na zauna nan shekara da shekuru ka kasa bude min ido ubangijin gaske da na imani da shi ba gashi ido na bude yanzu ba in kai Allah ne da gaske me yasa tun da ka bar ido na baya gani ka kasa bude min ido sai ce to billahi ladi zaka sani yasa aka kamo shi aka daure shi aka dinga duka ya ji bala'i ya bala'i sai ce ai yaro ne daga nan yaro aka kamo malamin shi wannan yaron yana tsaye aka ce malamin ya janye daga wannan da'awar ya ce wallahi ba zai janye ba ba zai taɓa gazgatawa ba cewa akwai wani wanda ya cancanta abota masa a doron ƙasa in ba Allah ba wannan shi ma wato dan majalisan aka nemi haka yace wallahi ba zai taba canza ba yaron yana kallo aka dauki zarto aka sa a tsakiyar kan malamin shi aka dinga gigarawa jini yana tsattuwa ba a cire zartan ba sai da aka ga rabin ya faɗi rabi ya faɗi aka dawo kan wannan aka mai haka aka dauki yaron nan aka hada shi da sojoji aka ce su je tijin dutsen da ya fi kowane tsawo daga can in ya janye su kyale shi in bai janye ba su sako shi daga kan dutsen ya faɗo ya mutu da ya je sai da aka je ya daga hannu ya addu'a ya ce Allah ka isan min da abin da kake so dutsen ya girgiza suka faɗo suka mutu ya dawo aka bayar da wasu suka tafi da shi ruwa ya ƙara dawowa daga nan yaron ya tsaya gaban sarkin ya ce wallahi ba za ka iya kashe ni ba sai in ni ne zan faɗi yadda za ka kashe ni ya ce ya za a yace duk mutanen garin nan su taru mutane suka taru yace in an taru a ɗaure ni idan an ɗaure ni ka ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyi na sadda za ka yi harbin ka ce bismillahi wa rabbul da sunan Allah ubangijin yaro mutane na kallon shi kowa yana jin shi ya ja kibiyan sanda harba ya ce bismillahi wa rabbul yana harbin yaron siyarin ya faɗi ya mutu daga nan yaron ya isar da da'awa yanzu duk jama'ar gari da suka taru a wajen sun gane wannan mutumin ba Allah bane ƙarya ne wannan yaron yana da ubangiji kuma ubangijin yaron shine gaskiya shi za a bauta masa da haka gabaki ɗayan suka ce amanna da rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro wannan abin da aka yi me ya faru sai sarkin ya sa aka haƙa rijiya aka kunna wuta a ciki duk wanda ya imani da Allah ɗayan biyu ko ka zo ka shiga ko ki zo ki shiga mace ko kuma a kamo ki a danna ki cikin wutar kuma cikin rijiya haka suka dingawa masu imani hadisin yana cewa akwai mace da take ɗauke da goyo wanda kowa ya san irin alaƙa da tausayi tsakanin mahaifiya mace da ɗanta yaron ya je wato mahaifiyar ta yi gaba ta dawo tana tunanin yadda za ta iya fadawa wuta da yaron a bayanta yaron yana bayanta ya buɗe baki ya ce mata ya ummi isbiri fa innaki alal haq ya mama ya haƙuri wallahi dai ki shiga wutan na rantsi da Allah kina kan gaskiya ta je ta fada me ya janyo aka yi musu wannan sa da Allah maɗaukakin sarki yasa ake musu wannan manzon Allah yana ba da labari a hadisin muslim ko a hadisin da imam ahmad ya rawaito a cikin musnad cewa inna Allah amara yahya bin zakariya Allah ya umarci yahya dan gidan annabi zakariya an yi amura bani isra'ila da kamsa kalimatin da ya umarci bani isra'ila da kalmomi guda biyar waka da an yi a biha ya yi kusa kusaye dinkiri bai faɗa musu ba faƙala lahu isa bin maryam sai annabi isa ya ce masa in ka kada umarta bi kamsa kalimatin kai an umarce ka ka taɗa wa mutanen ka kalmomi guda biyar ta in ma an ci balliga hunna wa in ma an uballiga hunna ko dai ka tara su ka isar musu da saƙon ko kuma ni zan tara su in isar musu da saƙon faƙala sai annabi zakariya annabi ya yake cewa ya akhi inni aksha in sabaktani ina jin tsoro idan ka riga ni an u'azzaba aw yuksafa bi ay min azaba ko a shafe ni a bayan ƙasa فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في البيت المقدس حتى امتلأ المسجد يدو يتارى سحسير سكتك مسلاتي يسام وجي وزونا فحمد الله وأثنى عليه يقول ما الله يي ما الله ثم قال سنيتي ومتانيش إن الله أمرني بخمس كلمات الله يا أمر شيني دا كلمومي قدابير an a'amala bihinna in yi aiki da su wa amarakum an ta'malu bihinna kuma in umarce ku ku yi aiki da su yace musu na farko awwaluhunna na farko an ta'budullah wa la tushriku bi shay'a ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da kuwa wanda ita ce da awar da muke dauke da ita za a bauta ma Allah shi kadai ba za a hada shi da kuwa ba sai ta fa inna masala zalika misalin wannan fa kamasali rajul ishtara abdan min khalis malihi kamar wani mutum ne ya je ya siyo bawa da tsantsan kudin shi bi waraƙin aw zahabin kudin takarda ko zinari فجعل يعمل ويؤدي قلته الى غير سيده تقدر zamanin bayi to ba bayi ba ka kaddara yaro kake da shi yanzu ka je ka sha wahala ka nemo kuɗi a wata duniya bai sanya aka ka samu kuɗin ba sai ka zo sai ka buɗe shago sai ka ce ya zo ya zauna a ciki da ya zo ya zauna a ciki sai idan ya je siyo kaya ya siyar da baki ɗaya ribar da aka siyar sai ya kwashe sai da ya kai ma wani mutum sai manzon Allah ya ce to misalin fa wanda ya bauta ma Allah ko ya haɗa Allah da wani kamar shi ne misalin shi wannan fa sai ya ce fa ayyukum ruhu an yakuna abdahu kadhalik dan Allah a cikin mu idan mutum yana da yaro ya je ya sha wahala ya samu kuɗi ya buɗe shago ya sa yaron ya kula da kasuwancin yaron da ya siyar da kayan sai ya ɗauki riban ya kai wani mutum don Allah a cikin waye zai mai daɗi a ce yaron shi haka yake mai jira mai shago to in ko haka ne Allah san da zai halitta bai nemi agajin kowa ba ba wanda ya tallafa masa ta yaya Allah zai halicce ka a wajen bauta kuma ka ɗauki haƙƙin Allah ka je ka ba wani wannan shine abu na farko da muke faɗa da shi Allah yana da haƙƙin da babu wanda isa tarayya da Allah maɗaukakin sarki a sama ko ƙasa shi yasa gurare daban-daban Allah yake cewa abdullah wa la wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يا إساء الله يتي وأبد الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا ما الله شي كدي قل قل وانا إذا تي مغانا الدمالا من أهل ريي wanda da yawa an karanta karatun ba a gane ba da yace ce awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce tasihu imanihi farkon abin da ya wajaba akan bawa baligi shine inganta imanin shi a nan a sadda muka zo nan wajen muka ce yanzu a babin lissafi idan ka ɗauko ɗaya ka ɗauko zero zai baka nawa ba goma ba idan ka ƙara zero ɗaya zai baka nawa ba ɗari ba in ka ƙara zero ɗaya suka zama zero zero guda uku zai baka nawa dubu ɗaya gwargwadon yadda ka ci gaba da ƙara zero zero gwargwadon yadda lissafin zai ci gaba da tafiya to ka ƙaddara daga nan wajen zuwa nan wajen ka rubuta zero zero da ka gama rubuta zero zero sai ka rubuta ɗayan bayan ka gama rubuta ɗayan sai ka koma can sai ka goge zero ɗayan sai aka bar zero zero sai aka ɗauko wani ƙwararren sanin lissafi sai ya zo sai ya ga zero zero daga nan wajen sun cika sai aka tambaye shi aka ce nawa ne wannan dan ya kalle su kawai zai ce zero zero ne ai ba wani abu a wani saboda me saboda in ba wannan ɗayan ba lissafin to haka in ba wannan awwal ma yajibu alal mukallifa tasihu imanihi duk sauran abin da za a yi na ibada wallahi babu shi yasa malam mai alal ya fara da wannan gaba da wannan ainihin wato jumla din to wa'annan su ne abin da muke ɗauke da shi na biyu annabi muhammadu wanda mun yi lakcoci akan wannan mun yi bayani akan akwai latta da muka musamman muka kawo alama guda goma ta gane masoyin annabi da ita wanda ɗaya daga cikin yanzu a nan wajen akwai karatuttuka da muka zo da su irin fitintinin da suka faru bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake so zai iya nema domin idan ba a manta ba watan muharram yana zuwa al-muharram wanda yana daga cikin watanni da ake yin karerayi akan abin da ya shafi kashe husaini jikan manzon Allah kuma muna addu'a a duk munasaba Allah ka tsine mu duk wanda yake da hannu wajen kashe jikan manzon Allah a ce amin da karfi duk wanda yake da hannu yake da gudunmawa wajen kashe jikan manzon Allah kowaye shi muna roƙon Allah ya tsine mai albarka to karkashin wannan ana yin ƙarerayi ne na abubakar ya rasu ya koma zuwa ga Allah annabi yana da shekara biyu a kabari sai na abubakar ya bi shi na abubakar Allah ya ƙara masa da wato dattijo biyu a musulunci bayan annabi dan aljannatin a duniya wanda qur'ani ya lissanta ya ce shine abokin annabi muhammadu malamai suka ce duk wanda ya kalli sirina abubakar ya ce ba sahabin annabi ba ne ƙaulan wahidan ya kafar domin ya ƙaryata zahirin ƙur'ani Allah ya ce illa tan suruhu fa qad illa tan suruhu fa qad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain na'am iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah الله معنا نعم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها نعم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا نعم والله عزيز حكيم يأتي إلا تنصره in ba ku taimaki wannan annabin ba ba ku taimaki wa addinin wannan annabin ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya gama taimaka ma annabin shi iz akhrajahu alladhina kafaru sanda kafare suka fitar da shi annabin sani ne ne annabi yana na ɗayan biyu shine na ɗaya waye ne shine sayyidi abubakar iz kuma fil lokacin ne suke cikin kogo da manzan Allah da sayyidina Abubakar ya yaqulu li sahibihi sanda yake ce ma abokin shi waye abokin manzan Allah da nassin Qur'ani sayyidina Abubakar yace masa la ta'zan kada yi bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu wannan dattijan wato sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda hadisa ta kashe Imam Husaini ta faru wanda masayyidina Abubakar ba ma ya duniya amma dan girman Allah in Allah ake nufi me ya kawo abin da na abubakar ya faru bai duniya kuma wajen zagi ake shigar da shi ciki me ya kawo me ya kawo wannan fitina ce wanda asali mu ba ma magana a ta to amma wasu sun buƙatar da mu sai mun yi magana shi yasa muke magana domin a ranar ashuran nan da take zuwa akwai garuruwan da ake ɗauko Kariya a sa mata kaya ana yawo da ita da sunan nana aisha ce matar manzan Allah akwai mun sani ana yi a nan garin ku faɗa min wani mutum ne mai daraja mai mutunci a idan al'umma za a fito da kariya a sa mata kaya ana yawo a ce mamashi ce matar annabi a wajenmu wallahi tallahi ta fi iyayen da suka haife mu da nassin ƙur'ani don wadda Allah ya naɗa ya ce ita ce mamarka ita ce mamarka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallaman nan da Allah ya tashi ya bashi kariya ta bangarori guda uku na ɗaya ya bashi garanti cewa zai tsire shi ba wanda isa ya kashe shi har sai ya isar da saƙon Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma ya ayyuhar rasul balligh ma من ربك نعم. وإن فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نعم. والله يعصمك من الناس إن الله سميع عليم يتي يا أيها الرسول يا كيوانا النمو بلغ ما أنزل إليك من ربك كإسد أبند أكسوكر مكة وجن أبنجدنك idan baka isar da manzanci ba baka yi abin da aka saka ba amma Allah ya ba annabi garanti ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah sai ya kare ka daga mutane babu wanda isa ya kashe ka har sai ka isar da sakon Allah shi yasa duk yadda aka kai wa annabi hari manzan Allah sai da ya tsaya shekara ashirin da ya isar da sakon Allah saboda wanda yake tsarewa ya tsare shi yasa wani yake malam ka kama Allah kai ka sha lagwada mai bayarwa in ya baka ya ba in kuma ya hana ka wallahi ya hana shikenan kuma ba wanda yasa ya baka to sannan na biyu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ta bangaren magana shi idan ka ji ana haddasa dawa ne akbarani wa ne an ba'a wa ne to idan an gama za a je ne a ce manzon Allah ya ce ni yanzu ko babana ko malamina ba sa bukatar yanzu in za ka ba da labari ka ce to daga wani wane ya faɗa min wane ma ya ce wane ma ya ce sannan ka cike ka je ka ce wane ya faɗa a'a manzan Allah ne kawai in ka ji ana daga wane sai wane sai wane to idan an kure za a je a ce manzan Allah ya ce sannan na uku Allah ya ba annabi kariya ta bangaren matan shi duk duniya duk malancan mutum da kuɗin shi da matsayin shi da darajar shi idan ya auri mace ya sake ta ko ya mutu idan wani yana so ya aura za a yi aurenta ko ba za a iya ba amma matar manzon Allah ta fi karfin mutum yadda ba za ka iya auren mamakka ba a duniya to matar annabi ta fi karfin ka ba za ta auri ba shi yasa annabi ya koma zuwa ga Allah nana Aisha tana da shekara goma sha takwas sai da ta shekara ɗaiɗai shekara sittin da takwas a duniya tana karantarwa a duniya ba ta auri kowa ba matar annabi Muhammadu ce a duniya ko ma ce a lahira na na hausa rikici ya shiga saɓani irin na mata da miji tsakaninta da babban mai gida shine manzon Allah mala'ika jibrilu sai manzon Allah ya ce ya sake ta annabi yana cewa ya sake ta sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya zo tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya turo ni shi ubangiji subhanahu wata'ala sako na farko da ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mata bai yadda ba ya kake tsammanin matar da take da matsayi a wajen Allah annabi ya sake ta Allah da kanshi ya turo ya ce a faɗa shi Allah bai da sakin da aka yi mata ba na biyu ya amurka an tarudda Allah yana baka umarni sai an dawo da ita fa innaha sawwama qawwama wa kanat zawdatuka fil janna sawama na na hafsa tana da yawan azumin nafila kawama tana da kiyamun laili da daddare ba takkace a gidan aljanna sai an dawo da ita matar da take da wannan matsayin a wajen Allah dan girman Allah ka faɗa min yadda za ka taɓa mutuncin ka gama da duniya lafiya ka zagi mamakka ma ka yi fito na fito da iyayenka kafin ka koma zuwa ga Allah ka mutu ka yi mummunan mutuwa ballantana wanda ya fito na fito da iyayen mumine ya zai gama da duniya lafiya ba zai taba gama da duniya lafiya ba wallahi to wannan shine abin da yake faruwa haka sai na Umar ya mutu kafin hadisa ta Imam Husaini ta faru me ya janjo ake sa Umar cikin zagin idan za a yi haka sayyidina usman ya mutu kafin wannan hadisan me janyo ake sa sayyidina usman me yasa ake sa nana aisha me ruwan nana hafsa a ciki irin waɗannan tsarereyin da ake yi na cewa wai wane ne a zo a yi ƙarerayi a ce wane da wane da wane da wane su suka kashe jikan annabi shi yasa sai maka fara magana akan irin wannan shi yasa muka yi sai muka yi fitintunin da suka faru bayan rasuwar annabi kuma mun yi wani cd yana nan ban sani ba ko an zo da shi bin tafarkin magabata an zo da shi ko to dan Allah jama'a su nema kuma abin da muke cewa a saurare mu sauraro na fahimta mun san a nan garin watakila akwai mutanen da suke bin mazhaba ta shi'a a ranar sallah da ta wuce ba wannan ba waccan akwai wani dan shi'a a ingila yake da dan kasar kuwait ne yanzu yana kasar ingila yana gudun hijira muna murnin sallah a nan ƙasar najeriya shi kuma ya haɗa walima ta murna da ranar da na aisha ta mutu wallahi aka yi baitika mutum hudu suka yi waƙoƙi na rantse da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi ko ɗan ista zaune gari banza a garin kudan bai kamata a mai ba amma haka aka yi wannan waƙoƙin aka zo mutum hudu suka zazzage matan manzan Allah bayan an gama malamin da ya tashi zai yi magana bayan ya yi muƙaddima abin da ya faɗa kalma da kalma ya ce a yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku na na aisha a gidan siddiku tana wuta abin da ya faɗa kenan sidin yana nan mun yanko daidai inda ya magana an sa wanda yake musu sai ya je ya siya ya kalla ya gani da daidai sauran karatuttukan ta wannan tilasta mu aka sai mun yi magana akan irin wa'annan shi yasa muka tashi muke yakar irin wa'annan abubuwa na cewa wa'annan abubuwan ba daidai ba bane wa'annan abubuwan kuskure ne ya sabawa karantawan manzon Allah mutanen da annabi ya kulla alaka da su tun daga duniya har a lahira ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda da kan shi ya ce an tambaye shi domin a cikin 'ya'yan ali bin abi talib akwai abubakar akwai umar akwai usman kai ba ma wannan ba ali bin abi talib yana da umarul akbar yana da ainihin wato ainihin wato umar al-asgar yana da abubakar akbar yana da abubakar asgar a cikin 'ya'yan ali bin abi domin 'ya'yanci sun kusan kai talatin bayan na na fatima da wata shida bayan annabi ya rasu ya auri wasu matan ya hayyafa 'ya'yanci sun kusan kai guda talatin to a cikin 'ya'yanci akwai abubakar akwai umar akwai usman aka tambaye shi me yasa ka sa sunayensu yace mutanen da naji annabi ya saba faɗa ko da yaushe zai ce kharatsu ana wa abubakar wa umar da kaltu ana wa abubakar wa umar shi yasa Allah da ya tashi sai kulla alaƙar tun a gidan duniya yanzu duk wanda ya je madina ko mutum yana so ko bai so sai ya ga ga kabarin annabi muhammadu gashi a kwance ga sayyidina abubakar a dama ga sayyidina umar a ina a hagu ya je dutsen uhudu dutsen uhudu ya motsa annabi ya sa kafa yadda ke shi ya ce kai dutse na tsu da mafa inna alaika nabi a kanka akwai annabi da kuma siddiqi da kuma shahidai guda biyu wannan annabin shine shi siddiqun shine sayyidina abubakar shahidai guda biyu kuwa sune sayyidina umar da kuma sayyidina usman wanda kuma kamar yadda annabi ya faɗa duka shahada suka yi wannan an kashe shi a masallaci wannan aka zo har gidan shi aka kashe shi ta irin wa'annan fitintunu ne wanda asali mu ba shi bane a gaban mu mu mu karantar da mutane tauhidi da sallah da azumi da zakat yi addini shine a gaban mu amma wasu mutane sai suka zo suka mai da wannan a matsayin shine addinin su a matsayin wai ba yadda za a yi abauta ma Allah sai an zagi abubakar da umar da usman da aisha da hafsa wai sannan za a bauta ma Allah a ina za a yi addinin Allah a haka ai ba zai taɓa yiwa ba ko fir'auna Allah bai ce zagin shi addini ba ko ya faɗa cikin qur'ani bai faɗa ba ballantana kuma mutanen kirkin da annabi ya rasu yana yadda da su zagin su ya zama tushi ne addini ba ayin haka to shi sa muka ainihin wato yi karatittika akan irin waɗannan matsalolin kuma karatittika za su ci gaba da biyu ba kuma a cikin sidin nan wannan bin tafarkin magabata din nan idan mutum ya je zai kalla wato irin jana'izar da suka yi a zaria ta wasu mutane da suka rasu wanda zai gane duk abubuwan da suke yasha sha bamban da na musulmi yanzu a nan kasar kowa ya san idan mutum ya mutu ana masa likafani ne a dauke shi a makara a kai shi makabarta sai wasu mutane kawai suka fara zuwa mana da akwati ka je ka mutu aka je kashe ka shiga addinin da ake sa mutane a akwati billahi a nan kasan kowa ya san ba al'adar musulmi wace sa musulmi a ina akwati al'ada ce tawa wa kai wani sai ya zo ya kawo akwati kuma da fulawoyi bayan wannan sai aje a nemo rubdar dan ganguna jan mu kadan jan mu kadan jan jan jan wani a tafi makabarta wani a tafi makabarta ta sai muka ce wannan ba daidai ba ne ba wanda muke so mu ci mutuncin su wasu wanda suke aqidan nan wasu yayyen mu ne wasu abokan mu ne an taso tare amma wallahi tallahi ka bincika ka gani mafi yawanci karancin karatu ya sa ka shiga wannan aqidar sai da ba muna faɗa bane dan mu more dan mu musguna musu wala muna faɗa ne tsakanin mu da Allah waɗannan abubuwan da yake faruwa ba daidai bane kuskure ne aka ja kuma da yawa suna da kyakkyawan manufa ne an ruɗe su da sunan san mutanen gidan annabi akwai wanda yake ahli sunna san mutanen gidan annabi babu a nan ƙasar. a zamanin annabi ka je ka bincika babu hasana da husaina amma saboda ƙaunar da muke wa mutanen gidan annabi idan an haifi mata sai a sa hasana da wa da husaina idan an haifi mace ana tunanin namiji za a samu a sa ali sai a juya sai a sa aliya a maimakon wa ali idan ka je bahaushe ya ce gadanga kusar yaƙi to wanda yake nufi shine wa shine ali kuma muna da tambayoyin da ba za ku iya ba mu amsa ba shi yasa alhamdulillah tunda nan kofar gidan mai martaba ne ko mun san ba za ku rasa malamai a garin nan ba dan girman Allah duk wanda muka faɗi magana yake ƙarya ne to ya sa rana da lokaci mu haɗu gaban ranka yadda mu kare abin da muka faɗa shi kuma ya kare abin da muka faɗa yanzu a nan garin wato zan kawo kaɗan daga ciki ba shi bane maudu'in mu akan musulmi su hankarta su gane bambancin aƙidu na musulmi da nasu mu musulmi mun yadda cewa manzon Allah yana da 'ya'ya guda bakwai hudu uku maza hudu mata akwai fatima a ciki akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulsum uku daga cikin su maza akwai abdullahi akwai alqasim akwai ibrahim amma a aqidar su sun ce ƙarya ne guda ɗaya ce ta manzan Allah guda bakwai duka agololi ne guda shida agololi ne ba zuwa aka da su gidan annabi ba kuma ga tambaya zan yi ga mutanen kudan ko bayan na tafi a nemo mana amsa dan girman Allah suna maulidi a nan ganin ko ba sa yi dan Allah kun taba din sun yi maulidin alƙasim ko abdullahi ko ibrahim ko zainab ko ummu ko sun ko ruqayya suna maulidin fatima ko ba sa yi abin da suke so su faɗa muku hankalinku bai kai ba shine ba su yadda ba sauran 'ya'yan manzan Allah ne wannan ita ce aƙidar su wanda duk ya san wannan ya san wannan sannan suna yin waƙoƙi ko ba sa yi na ƙalubalanci duk mutanen kudan na rantse da Allah wanda ya fito mana da kasir ƙwaya ɗaya wanda wani daga cikin su ya waƙe alƙasim ko abdullahi ko ruqayya ko zainab ko ummu kursun wallahi kafin mu bakwai za mu bashi dubu ɗari a kawo kaga wannan shine aqidar su ba su yadda ba kaga ko ba yadda za a yi duk musulmi sun yadda annabi yana da ƴaƴa guda ba kai ka zo ka kore shida ka ce ɗaya ce mu yadda kuma mu sallama maka ba zai taɓa yiwa ba na biyu idan kuka dawo maganar abin da ya shafi wato ta ɓangaren alola duk musulmin duniya idan sun zo alola wanke kafa suke su me suke yi eh suke yi na uku ku kalla har ta ɓangaren wajen hijabin matansu da ka ga nasu yana da bambanci da na sauran wa sauran musulmi na hudu wannan sallar da take a matsayin a azamul ibada ce da ake yi wannan sallar muna da salloli guda biyar a wuni ne akwai asuba akwai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai mi isha'i kuma Allah faɗa madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce kowace sallah tana da kitabun makuta ala ran ma za ka tana ayan fa idat ma'anantum fa aqimus fa kuma kum ma'anantum fa aqimus salah إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله ما دوكا كين سركي ياي maganin cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mai mawquta to su wayannan mutanen suna da jam'i guda uku ne idan mutum yi sallar asuba sai ya bari sai la'asar ta yi sai ya hada azhar da mi ba shi suke ce ma zuhure ne ba sai su bari sai magariba ta yi sai mutum ya hada magariba da me da isha'i shine magaribai ne nan arkanul islam da arkanul iman da kuka san duk musulmin duniya sun hada kan shi babu sabani to wallahi tsakanin mu da su akwai saɓani. in baka sani baka sani rukunin musulunci a wajen mu shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai manzancin manzan Allah sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin haji amma su a wajensu ba haka bane an kawo cikin usulul kafi a cikin kitabu babu da a'imul iman ko babu da a'imul islam sun ce buniyal islamu ala khamsi an gina musulunci akan abu guda biyar amma kun san ko na farko suka ce na farko alwilaya shugabanci idan kana waccan aƙidar ka yadda kafin annabi ya koma zuwa ga Allah ya naɗa wasu mutane goma sha biyu ya ce su ne shugabanni abubakar da umar da usman suka zo suka kwace ainihin wato wannan shugabanci ɗin dole ka yadda da wannan yadda da wannan shugabancin yana gaba da sallah yana gaba da kalmar shahada idan ka dawo rukunnan imanin su mu namu guda shida ne nasu guda biyar ne na farko akwai alwilaya wannan maganar da nake faɗa in akwai malaman su a garin nan su sun sani ni na sani wannan abin da nake faɗa akwai shi a littafin su idan ƙarya nake yi mu haɗu da ni da su a gaban sarki zan nuna cewa hatta ta ɓangaren rukunnan musulunci da rukunnan imani muna da saɓani a kansu da mu da su dan girman Allah inda ba a haɗu ba ta ɓangaren rukunnan imani da rukunnan musulunci a ina kuma za mu haɗu a ina ina ne jakin inda za a haɗu na farko alwulaya wannan shugabancin na biyu shine annabuwa akwai ainihin wato al'adalu akwai alkiyama wa'annan guda biyar ne nasu rukunnan imani wannan yana daga cikin saboda haka mafi yawancin yaran da suke da suka shiga wannan aƙida wallahi sun dai sun shiga ne da kyakkyawan manufa saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wanda duk yake da kyakkyawan manufa bai ga gaskiya bane Allah ya shiryar da shi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi amma lalle a nemi waɗannan karatuttukan ko musamman idan kana ahli sunna kana motaka da wani ba zai iya siya ba kai ka siya ka bashi ka ce gashi nan yaji yaji kuma mun kawo littattafai sama da talatin akan maganan kashe Husaini wanda duk yaji yake da tambaya akan mu ko yake da ta cewa duk ran da muka dawo garin nan sai mu zauna sai mu magana da shi akan shi amma ya kamata a ji tsoron Allah a kalli matsalolin nan da ido na adalci da kuma ido na amana akan irin wannan hadisar da ta faru abubakar benin umar benin usman benin amma a zo a ɗauko su saboda rashin kyautawa a sa su a ciki ana zagin su an zalunci abubakar an zalunci umar an zalunci wa an zalunci na ainihin wato usman da wa'in waɗannan karatuttuka a neme su za su ainihin wato bada fa'ida ƙwarar gasken gaske Allah muke roƙo kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abinda muke magana a kan shi kar a manta dama ya shafi abin da ya shafi wato alhaq wal gaskiya da kuma barna gaskiya da kuma ainihin wato ƙarya shine alhaq wal saboda haka wannan ita ce fahimtar ahlus sunnati wal jama'a kuma akan wannan ne ake zage-zage ake kage ake sharri akan wannan babu irin cin kashi da wulakanci da ba a yi ma shek malam abakar gumu ba dattijan arziki Allah ka ji kan wannan tsoho Allah ka yi masa rahama aka yi masa wulakanci aka yi masa zage-zage Kwanan nan akwai wani dattijo a Kano ana ce masa Alhaji Yusuf Abdullahi mai kuɗi ne yadda tarihin sunna a najeriya ba zai cika ba sai da malam abakar gumi haka tarihin sunna a kano ba zai cika ba sai da wannan bawan allah wallahi ya zauna a kano a lokacin da duk garin kano ga baki ɗaya shi kaɗai ne mai kuɗi a halin sunna aka ce ai ba ma wanda isa ya gayyato dan izala a nan garin ran da aka ce mala abakar gumi ya zo gidan shi ba fa wa'azi ya ba fa bai ce ma kowa komai ba kawai daga jin an ji malam ya je gidan shi wallahi in kaga mutanen da suka taro sai an kona gidan dan mai malam ya zo garin Kano sai ka shi ba dan Najeriya bane wallahi da kyar da kyar da kyar aka fitar da shi wannan dattijo yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya amma abin da zai burge ka har ba idan ka je wajen wannan dattijo wallahi zai faɗa maka in dai akan gaskiya ne bai ƙiba duk garin Kano ta ƙone wallahi in dai akan gaskiya ne bai ƙiba duk Kano ta ƙone saboda gaskiya da wannan gaskiya kuma muna nan akan ta shi yasa idan kana ganin wani yana da zafi yana tafiya wanda zai zo sai kaga to ai gara ma wancan da ya tafi da wanda ya biyo mai wanda ya biyo baya haka ake ainihin wato tafiyar ta da muke cewa wannan ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki a bayan ƙasa tsakanin abin da ya shafi ƙarya da kuma ainihin wato gaskiya komai guda biyu ne Allah shi kaɗai ne ɗaya ba shi da kisha idan ka ce sama za ka ce mai ƙasa idan ka ce baƙi za ka ce mai fari in ka ce dogo za ka ce mai in ka ce mai ƙiba za ka ce mai siriri in ka ce farin ciki me kishe farin ciki shine me idan ka ce tauhidi za ka ce mai shirka shi ne kishiyar tauhidi in ka ce imani munafunci shi ne wa idan ka ce gaskiya za ka ce mai ƙarya idan ka ce sunna za ka ce mai komai yana da kishiya Allah ne kaɗai ba shi da kishiya to yayin da ya zamanto komai yana da kishiya to tsakanin wanda suke kan gaskiya da wanda suke kan kishiyar gaskiya to za a yi ta ɗauki ba daɗi da rigima har sai an koma gaban Allah amma abin da muke da iktikari da shi kamar yadda ibn qayyim yace lakinna mal uqba li ahli al haqqi in fatat huna kana ladad dayyani gaskiya duk yadda aka ji aka dawo tana tabbata ne a hannun wato Allah yakan taimaka kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga kan wanda suke kan ainihin wato ita wannan abin da ya shafi ita wannan gaskiya din a gurguje manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisin Huzaifa dan Yaman Allah ya kara masa yadda wanda ake kiran shi ma'abucin sirrin manzan Allah yace kanan nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama anil khairi mutane kowa in zo ina zaune gaban annabi sai tambayi manzan Allah idan wani abu za a samu alheri yace wa kuntu as'alu an sharri ni kuma ina zaune gaban annabi ba alheri nake tambaye shi ba ina tambayar manzon Allah ne dangane da sharri malamai suka ce halaccin mutum wani lokaci ya san sharri alimtu sharra la li sharra lakin litawaqi na san sharri ba dan in sharri ba dan in kare kaina daga sharrin duk mutumin da bai iya bambance alheri da sharri ba to akwai wanda iya fadawa cikin me cikin sharrin wanda ya kasa bambance sunna da bid'a zai iya fadawa cikin bid'an wata rana wanda ya kasa bambance tsakanin tauhidi da shirka zai iya fadawa cikin shirka wata rana wanda ya kasa bambance tsakanin san annabi da san mutanen gidan annabi da kuma zagin sahabbai zai iya zuwa ya je ya fada cikin zagin sahabbai wata rana shi yasa yace sai ina tambaya akan sharri sanda annabi ya ƙara cewa al'ummar bani isra'ila al'ummar annabi musa sun kasu gida saba'in da uku ko sun kasu gida saba'in da biyu kaso saba'in da ɗaya ‘yan wuta ne ɗaya ne za su tsira al'ummar annabi isa ma haka sun kasu kaso gida saba'in da ɗaya wa'annan kaso gida saba'in da biyu na annabi musa manzan Allah ya ce wannan al'ummatawa sai ta kasu gida saba'in da uku saba'in da ɗaya da biyu yan wuta ne ɗaya ne kawai za su tsira sahabbai da suka tashi ba su tsaya tambayar da wace ce da wace ce ba za ta tsira ba kawai tambaya suka yi suwaye za su tsira sai manzan Allah ya ba da ƙa'ida ya ce ma ana alaihi yau wa ashabi ni da kuma abin da nake kan shi ni da sahabbaina mu ne kaɗai za mu tsira da aka malamai suka ce gane alamar mutum yana daidai shine dole ne sai ya zauna kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mu ba mu yadda ba ma ko qur'ani ne a fassara shi sai an fahimto shi daga wanda suke karatu a gaban annabi domin wanda suka yi karatu gaban manzan Allah fa yanzu dan girman Allah akwai wani malami a duniya da ya isa ya fitar da ɗalibai zakakurai kamar wanda annabi ya fitar ba wannan malamin a duniya ba wata makaranta da zaka je a duniya kai tataccen karatu irin wanda ya karatu a makaranta annabi domin me malamin da suke zuwa su koyo karatu daga wajen shi Allah ya tsarkake shi baya kuskure malamin da zan je in koyi karatu a wajen shi da malamin ka yana kuskure Allah madaukakin sarki ya ce wan najmi ne dalla sahibukum wa ma ما wa ma وما anil hawa Allah ya rantsuwa ya ce, wannan najmi ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faduwa wasu malamai suka ce Allah ya ce wani najmi ina rantsuwa da ƙur'ani a lokacin da ƙur'anin yake sauka kaɗan kaɗan wasu malamai suka ce a'a wani najmi idan hawa Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske take shiryarwa kamar yadda tauraro yake da haske yake shiryarwa ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana rantsuwa da haka sai ce ma dalla sahibukum wa magawa abokinku bai ɓace ba kuma shi ba halakakke ba ne Alfazazi a cikin ishiriniya ya ce ta akara ba'asan wa huwa fadlan muqaddamu min najmi ahda bal min al-gaita akramu sai yace min al-abbi ahna bal min al-ummi arhamu jamilun jalilun fi qulubin mu'azzamu bihi al-ard tazhumu najmihum yahtadun yace wa alamat masu tafiya na dare akan raƙuma cikin sahara ko a ruwa idan suka kalli taurari a wancan lokacin sai su ce wannan taurarin idan muka sashi a hannun dama zai billar da mu gari kaza ne daidai ka ji kaza shi yasa Allah ya ce wa alamat wa bin najm hum yahtadun guri na biyu da guri na uku Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin maridi Allah ya faɗi guri na biyu cewa ya sanya tauraro ya zama kwalliya a sama sannan na uku ya sanya shi abin jifa ga shaidanu wanda suke kokarin hawa sama sai sun sato maganan Allah da sai ce minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shirewa yace kai bal manal a akramu annabi ya fi girgije kyauta kowa ya san yadda girgije idan ya tashi zubar da ruwan sama yake yin kyauta ko to idan annabi muhammad ya tashi zai yi kyauta kyautar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fi wadda girgije yake yi wani ya zo yana neman kyauta da aka gama yaƙi annabi ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba wannan ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba wannan manzan allah shi zai baka kyauta da ba za ka ƙara talauci ba har abada sai ce min al'abbi ahna annabi ya fi uba tausayi sai ce bal min al'ummi arhamu annabi ya fi uwa tausayi ma shi kadai ne ake masa kirari da ta ke cewa ka fi uwa san ɗanta annabi muhammadu ne kadai sallallahu alaihi wasallam ya yi maganan da duk duniya babu wanda ya ƙara yinta kuma babu wanda ya ƙara yinta ya miƙe cikin jama'a ya ce ya jama'a wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadan shi ne wanda ya mutu ana bin shi bashi ba wanda zai biya bashin ko ya bar 'ya'ya ba wanda zai rike masa 'ya'yan annabi ya ce a kawo 'ya'yan za mu rike kuma bashin za mu biya masa billahi lazi ko gwamnan garin nan bai sai wannan maganan ba ya ce to jama'a da Allah duk wanda ya mutu ya bar bashi ana bin sa za mu biya in akwai kuma marayu za mu rike ya isa wallahi bai isa ba annabi Muhammad kaɗai wannan maganan. mutane na kwance a makabarta iyayen yaran na kwance a makabarta amma da daddare annabi zai tashi ya fita baki a makabartan sahabbai ya je yana musu addu'a kesa sa aka ce min al-abbi ahna bal min al-ummi arhamu sai ce jamilun manzon Allah kyakkyawa ne sannan jalilun annabi mai daraja ne mu'azzamin abin girmamawa ne a cikin zukatan bayan Allah mutanen duniya malamai suka ce kaso hudu ne akwai wanda za ka gan shi Allah ya yi shi kyakkyawa a waje amma fa mummuna ne a ciki wannan ya yi kyan min ɗan masihi akwai wanda za ka gan shi mummuna ne a waje amma zuciya tana da kyau wani sai ka gan shi kamar mugu ne kowa yana jin tsoron mu'amala da shi kuma wallahi mutumin kirki ne akwai wanda za ka gan shi ya haɗa jamala ciki da kuma waje a duk mutanen duniya wanda suka hada jamala ciki da waje da kamala babu kamar manzon Allah ba wani mutum da yake da kyan halitta da kuma kyan hali a duniya kamar manzon Allah wani kuma biyu yake hadawa muni a ciki muni a waje shi yasa idan yi maka in ka kalle shi ka masa kuru sai ka ga munin ya wallahi saboda bala'in muni shi to sai Allah yake cewa wannan najmi idahawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wallahi wannan abokin naku bai bata ba kuma shi ba hallakake bane sifa guda biyu Allah ya korewa annabi abu na daya shine me yake kawo gawa mutum ya halaka shine mutum ya karatu ya yin aiki da abin da ya karanta me yake kawo mutum ya bata shine mutum ya aiki na addini ba tare da ilimi ba duk Allah sai ya kore ma annabi wa'annan sifofin sannan manzon Allah ya ce Allah ya ce masa wa ma yantiqu anil hawa manzan Allah bai magana ta son zuciya in annabi zai fuɗa baki ya magana to in huwa illa wahayin me yuha wahayi yake samu daga wajen Allah Allah ya ce yayi ya ce ya aikata sai manzon Allah ya yi shi samu a duniya ba mu da abin koyi sai manzan Allah sannan Allah yake cewa ainihin wato in huwa in huwa illa wahiyuha yake sanar da shi allamahu shadidul quwa na'am mubiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ثم دنا فتدلى نعم فكان قاب قوسين أو أدنى نعم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى نعم أفتمارونه على ما يرى يا جني ولقد رآه نزلة أخرى نعم عند سدرة المنتهى عند عندها جنة المأوى نعم. إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah ya tsarkake zuciyar manzan Allah yace ma kadhabal fuadu ma ra'a wallahi duk abin da ya shafi ubangiji wanda zuciyar manzan Allah ta gani manzan Allah da dai bai taba karetawa ba sannan Allah ya tsarkake ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ainihin wato ma zagal basar wa ma wannan mutumin wannan annabin makaɗaici mai daraja makaɗaiciya da Allah ya bashi wannan tasgiyar sannan ya haɗe ga baki ɗaya ce wa na la'ala me wa kala la'ala hulukin azim Allah ya ce wa annabi kai kana kan wasu ɗabi'u manya manya masu girma to wannan kadai ya ishi manzon Allah take ko a ina ne to wannan shine abinda ahlus sunnati wal jama'a suke kan shi bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da littafin Allah kuma sannan akan karantawan manzan Allah sannan kuma a fahimci littafin da karantarwar manzan Allah akan yan mazan jiya wanda suke karatu a makarantar manzan Allah wannan ita ce fahimtar mu shine abin da muke bauta wa Allah a kan shi duk wanda ya faɗa maka saɓanin haka akan mu ya mana ƙarya ya mana ƙage ya mana sharri kuma za mu je mu tsaya gaban Allah da mu da shi akwai ranar a akan ƙarya da ake yi da ƙazafi da cin mutunci da wulaƙanci za mu tsaya a gaban Allah akwai ranar da kowa zai zo ya tsaya ya bayani ɗaya bayan ɗaya akan irin waɗannan ainihin wato matsaloli ɗin matsalolin da muka fara taɓowa ɗazu akan abin da ya shafi masail na sahabban annabi muhammadu abdullahi dan mas'ud ya ce inna allaha nazara fi qulubil ibadi allah ya kalli zukatan bayan allah gabaki daya fa wajada qalba muhammadin khayra qulubil ibad sai ga zuciyar annabi muhammad a duk duniya ta fi zuciyar kowa alheri daga nan fastafahu li nafsihi wa ta'asahu bi risalatihi sai Allah ya zaba annabi ga kanshi sai ya aiko shi da manzanci summa nazara ba'da da qalbi muhammadin sannan sai ya kara kallon zukatan bayan Allah a duniya bayan zuciyar manzan Allah sai ya ga zuciyar sahabban annabi ta fi zuciyar kowa kirki da alheri a duniya sai ya zaɓo nan mutanen sai ya sanya su wuzara masu taimaka ma wannan annabin akan wannan addinin annabi musa ba annabin duk duniya ba ne amma bayan Allah ya turo annabi Musa wanda suke ɗaukan littafin shi suna yadawa annabawa ne amma annabi Muhammad annabin duk duniya idan bai karantar da amintattu ba bayan rasuwar shi wa zai ɗauki addinin shi yada yanzu a ce a nan garin kudan a gina wata makaranta mai aji da yawa adadin ɗaliban ya kai misali dubu ɗari da talatin sai a ɗauko wani malami sai a ce to zo ka karantar da ɗaliban nan malamin nan sai da ya shekara ashirin da uku yana karantarwa da aka zo bincike a shekara ashirin da uku makaranta mai ɗalibai dubu ɗari da talatin sai aka samu mutum tara ne kai mutanen kirki duk sauran ɗaliban mutanen banza ne don girman Allah wannan malamin ya ci nasara ko ya faɗi ya faɗi abin da wayannan mutanen suke cewa kenan bayan annabi ya rasu gabaki ɗaya sahabbai sun kafarta sai mutum tara suka rage a musulunci daga cikin wannan suka zama kafirai akwai abubakar akwai umar akwai usman daga cikin wannan suka sai a cikin mata akwai nana aisha akwai hafsa matan manzan allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan suna daga cikin wanda suke ainihin wato kafirai din wato Allah mu daukakin sarki muke roƙo ya kuma tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu akan wannan aqida da ta shigo ta zagawa annabi abokanai to kuma abinda muke cewa a daidai irin wannan gabar wani in kai magana sai ce to ka kawo tashin hankali ka yi rigima aikin da fahimtar su ce ai a basu su ke su je su yi ai fahimtar mu ne cewa kar a zagi sahabban annabi mu ma kenan sai ka ba mu sai ta bayani cewa zagi sahabban annabuwa ba kyau kuma ba daidai bane wani ya kawo ɓanna. sannan a ce kuma wani kada ya magana kan bannar idan ba a so a magana kan banna to kar a kawo bannan wanda zai yi magana kan bannar in bai ga banna ba ba zai magana ba amma a kawo banna kuma a ce kar a yi magana a kan bannan wannan kwata-kwata bai dace ba saboda haka wannan shine to ƙarya duk abin da yake kishiyar gaskiya shine ƙarya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tabbas sai ƙarya ta rushe ya ce wa ƙul ja alhaq wa zaɓan Allah ya ce wa ƙul ja alhaq gaskiya ta zo wa kuma wallahi ƙarya sai ta gushe innal baɗila kana zahuƙa dama gaskiya ƙarya ya kasance abin gusarwa ne sannan wani wajen ya ce balna بل نقذف بالحق على الباطل فيضمغه فإذا هو زاهق نعم وله الويل مما wallahi muna ɗaukan gaskiya idan muka ɗauki gaskiyan sai mu kalli ƙarya sai mu maki wato ƙaryen da kuma gaskiya sai a waye gari faɗi idza huwa zaiq sai ga gaskiya yana mai gushewa malamai suka ce yana daga cikin hikima na Allah ta'ala da ya sa idan kaga ƙarya ta fara tana ƴar karaba zai rushe ta saboda me sai ya batta ta kai duk inda za ta kai wanda yake da shakka akan addini sai ya ɗauka cewa waɗannan mutanen ko waɗannan ƙungiyar ko waɗannan kafiran sun kai matakin da babu yadda za a yi da su sai Allah maɗaukakin sarki sai ya rusa wannan ƙaryar don kowa ya gane da gaske ashe abin ƙarya ne a cikin suratu ainihin wato suratul ra'ad Allah madaukakin sarki da yace lahu da'watul haq lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نعم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه نعم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يتي له دعوة الحق قال الله كدي بوتا تغسكيا تكي wannan suka bauta ma wani Allah suka roƙi wani Allah akan abin da babu wanda yake da iko akan yi sai Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya karba musu da wani abu ba illa ka ba su dukaffaihi ila alma'i sai kwatan kwatin wanda zai je yana so zai sha ruwa sai ya dauki hannun shi kawai a kan ruwan sannan liya balo ga fahu mutum yana jin kishi ya je ga ruwa ya ɗauki hannun shi kawai ya ɗora akan ruwan kuma yana son ruwan ya kai bake shi Allah ya ce wa ma huwa bi balighi babu yadda za a yi wannan ruwan ya kai bakin shi yadda mutumin da ke jin kishi ya je ya ɗauki hannu ya sa a cikin ruwa babu ranar da zai ƙoshi to haka duk wanda ka rike in dai ba Allah ka rike ba ba karantawan manzon Allah ka rike billahi ladhi ba ka rike mai tun ka kama gaibi والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ wa ma du'a'ul kafirin illa fidala sannan yace me walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha na'am wa zilaluhum bil wal asal Allah yace walillahi ga Allah ne kawai yasjudu man fis samawati wal ardi duk abin da ke sama da ƙasa yake yin sujjada ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce masu imani suna ma Allah biyayya suna so wa karhan kafiri kuma zai ma Allah biyayya ko yana so ko bai so ta hanyar idan musulunci ya samu galaba ya samu rinjaye a kan shi dole ya zamanto yana rayuwa ƙarƙashin tsarin musulunci sannan Allah ya faɗa cewa bil gudui wal asal sannan ya tambaya ce kul man rabbu min kul man rabbu samawati wal ardi qulillah na'am kul afattakhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim na'am la yamlikuna li anfusihim أنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور نعم. أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقي فتشابه الخلق عليه عليهم نعم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله مدوكاkin سركي yayi آية tambaya قل من رب السماوات والأرض وانين أبنجد سمي لقصي ko mutum ya ba da amsa ko bai ba da amsa ba ulilla Allah ne ubangijin sammai da ƙasai ko akwai wanda ya sai ba da wata amsa banda wannan sai Allah ya ce qul afattaqtum min dunihi auliya to tunda kun tabbatar Allah shine ubangijin sammai da ƙasai yanzu wani Allah za ku riƙe a matsayin wanda ne zai dibinci al'amarin ku wanda kuka riƙe din Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba wanda ya mallaki amfani a hannun shi ko cutarwa balma shi ma za a iya amfanar da shi kuma za a iya cutar da shi sai Allah ya ƙara tambaya yace kul hal yastawi al a'ma wal basir dan girman Allah da makahu da mai ido ɗaya suke ba ɗaya bane da wanda ya da za a bauta ma Allah da wanda ya ma Allah kishiya ɗaya ne da wanda ke kan tafarkin manzan Allah da wanda bai kan tafarkin manzan Allah ɗaya ne kul hal yastawi al a'ma wal basir da makahu da mai gani za su zama ɗaya sannan Allah ya ƙara tambaya ta biyu am hal tastawi dhulumatu wan nur ko da haske da duhu za su zama ɗaya ba ɗaya bane da musulunci da kafirci ba ɗaya bane da imani da munafunci ba ɗaya bane da shirka da tauhidi ba ɗaya bane da sunna da bid'a ba ɗaya bane da san sahabbai da zagin sahabbai ba ɗaya bane am hal tastawi dhulumatu wan nur ko za a haɗa duhu da haske su zama ɗaya sai Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a ko abokan tarayya da suka ɗauka suka samu Allah khalaku sun yi halitta ne da suka yi halitta Allah ya yi halitta Wata fatashabaha alkhalqu alaihim sai aka ɗauko halittan Allah aka aji sai aka ɗauko halittan wa'ancin sai aka aji da aka kalli halittan Allah aka kalli nasu sai aka kasa gane wanne ne halittan da Allah ya wanne ne nasu ko akwai wanda ya iya haka a duniya Allah ya halitta dan adam shi ma halitta dan adam da aka zo aka kalli halittan dan adam nashi aka kalli halittan Allah sai aka kasa gane wanne ne wanda Allah ya halitta wanne ne shi wanda ya halitta akwai wanda ya wannan ba wanda ya wannan da haka Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar wannan Allah shine wanda ya halicci komai kuma shi kadai ne kwallin kwal wanda yake yana da rinjaye akan kowa ya fi karfin kowa wanda yake tilasta ya sa abu dole sai an yi da haka aya ta kusa da ƙarshe wacce za mu rufe da ita ita ce an zala minas sama'i ma'an an zala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha na'am fahtamala as-sayl zabada rabiya na'am wa mimma ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما يمكث في الأرض نعم كذلك يضرب الله الأمثال الله مدعوك كسركية أنزل من السماء ماء الله شيكي سوكد روادك سماء idan ya saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatun bi qadariha fa hatamala as-sayl zabadar rabiya sai wannan ruwan ana nuna mun lokaci yayi sai wannan ruwan idan Allah ya saukar da shi daga sama gwargwadon yadda kowane kwari yake da kowane rami da kwatsabo yake gwargwadon yadda yake daukar ruwan malamai suka ce wannan fasalat audiyatun bi qadariha fa hatamala sailu zabadar rabiya gwargwadon yadda kowace zuciya take gwargwadon yadda take da dauke da imani da kuma ilimin da take dauke da shi fasalat audiyatun bi qadariha fa hatamala sailu zabadar rabiya sai Allah ya ce wa mimma yuqiduna alaihi fin nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mislu daga cikin zinare ko azarfa da kuke fitar da kayan kwalliya kowa ya san idan an samu zinari ana so a kera shi a amfani da shi ko azurfa sai an je an sa a cikin wuta idan an sa shi a cikin wuta akwai kumfan da yake fitarwa haka idan kwari ya ɗibo ruwa ko ka ɗibo ruwa a bokiti ka zo ka jika omo idan ka kaɗa oman za ka ga kumfa zai taso sama wannan kumfan da ya taso daga sama shine wa mimma yuqiduna alaihim fin nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun bislu to haka azurfa da zinari suke fitar da irin wannan kumfan da yake tasowa daga cikinsu amma wanne ne mai amfani idan ka kada omo kumfan ne na sama mai amfani ko ko ruwan da ke ƙasa ruwan azurfa idan ta sha wuta wannan kumfan da ke fita daga jikinta shine mai amfani ko asalin azurfar shine wa mimma yuqiduna alayhi fi nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mislu sai Allah madaukakin sarki yace fa amma zabadu kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya amma sai Allah yake fa amma zabadu amma ruwan na ƙasa ko kumfan sama idan ka jika omo fa yadhhabu jufa'a wallahi zai tafi a banza ne ka bashi lokaci ka gani idan ka karkada omo a ruwa ya kumfa ya cika bokiti idan ka ɗauki wasu mintuka ka bashi lokaci ka gani zuwa ɗan anjima sai ka ga wannan kumfan fa ya zahabu jufa'a amma Allah ya ce wa amma ma yunfa'un nasa abinda zai amfani mutane fa yamkusu fil ard shi zai tabbata a bayan kasa dan haka wannan ruwan da ke kasan bokiti shine mai amfani da shi zaka zo kai wanki ba da kumfan ba dan haka sai Allah yake kadhalika yadribullahu al-amsal haka Allah yake bugawa mutane misali tsakanin ƙarya da wa ƙarya da gaskiya da haka da wannan muke jin tabbas masu rike da gaskiya komai karancin su su hakuri su rike gaskiya su wallahi duk yadda aka ji aka dawo wanda suke kan gaskiya su Allah zai taimaka ma kuma su ne za su yi kyakkyawan ƙarshe saboda haka ana nuna mun lokaci yayi muna roƙon Allah ta'ala ya samu kyakkyawan karshe kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan gari a sa cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya sannan wannan suke da lafiyan Allah ya sa lafiyan ta musu amfani wajen bauta ma Allah madaukakin sarki dan haka zamu mu tsaya nan sai gobe idan mun hada a karatu na mata daga nan kuma sai idan Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu kuma kofa kamar yadda muka faɗa ta tattaunawa a buɗe take duk wanda ya ji an yi wata magana ba ta mabba ta yazo a tattauna ne ba zage-zage za a yi ba da ainihin wato ai abin da bai dace ba kofa tana nan a buɗe muna jiran mutum ya zo a tattauna inda dai tattaunawa ta karatu za ta kawo shi da haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah malam musa yusuf kenan asadin sunna daga anguwar kawo da ke garin kaduna a tarayyar najeriya da fatan abubuwan da ya faɗa allah ya ba mu iko da su allah ya ba mu ikon aiki da su ya kuma sa mu dace allah kuma su Allah ya ba mu ladan kamar yadda alƙawarin zai ba duk wanda ya zo sauraron karatun alƙur'ani na da to ba tare ɓata lokaci ba za mu kirawo malam umar shehu zaria wanda zai zo ta aliƙin karatun da malam ya yi a takaicen takaitawa da fatan mutane su tsara saurara kuma tambayoyi da za su biyo baya su ma ana kira ga 'yan uwa da a ɗan yi haƙuri don jin tambayoyin da kuma ɗan ta'aliƙin da shi malam zai yi malam bismillah ba karatun iyayen yara su sani cewa ba karatun hadda da ake a saboda lahada wannan satin ba za a yi shi ba an ba da hutu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ya uwa musulmi muna gode ma Allah ta'ala wanda cikin ni'imarsa da yardansa da kuma jin kansa ya tara mu a wannan wuri domin isar da ɗaya daga cikin manufofin da aka halice mu dominsa kuma bisa tafarki wanda aka turo manzanni a kansa kuma aka zaɓi annabinmu ya zama fiyayyen annabawa da manzannin da aka taɓa aikowa kamar yadda aka zaɓa masa sahabbansa suka zama mafi fita a bayansa ta yadda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara da nuni da cewa inda bayansa za a samu wani annabi to daga cikin waɗannan sahabbai ɗin ne gaskiya tsakani da Allah ina ganin an takura ni matuƙa gaya a ce bayan irin wannan mashhurin malami wanda yake malami na ne ya yi magana sannan kuma a ce in ce wani abu ba zan iya ƙi ba ne saboda da umarninsa ne amma dai zan takaita matuƙa bisa abubuwa da ɗan ƙaramin tunani na ya jawo hankalinmu a kansu wato na farkon farkonsu shine ya kamata mu gane wani abu ɗaya abinda malam ya mana magana a kai shi ne mafi girman al'amari a dukkanin faɗin addinin musulunci al'amari ne wanda yake da alaƙa da aƙida wannan aƙidan wannan aƙidan ita ce dukkanin alkhairi rasa ta shine dukkanin musiba da asara zalika huwa al-khusran mubin duk mutumin da aka waye gari bai da aƙida. da aƙida ne Allah ta'ala ya tozarta ya aibanta wanda yake kusa da gidan annabta saboda rashin aƙida ya rayu a matsayin sarki mai faɗa aji babba ɗan babba kuma cikin manya abi talib mahaifin sai na aliyu radiyallahu anhu abin da ya faru da shi na shiga halin azaba rashin aƙida ne kuma da aƙidan nan ne Allah ta'ala ke daga na ƙasa ya mai da shi sama kamar yadda musulunci ya daga Salman al-Farisi ya daga Bilal ibn Raba, ba balarabe bane ba mai dukiya bane ba basarake bane amma bai bar gidan duniya ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka mai bushara da cewa yana jin tafiyansa a gabansa kuma a gidan aljanna don haka nan yayan uwa musulmi wannan karatu da malam yayi mana karatu ne na mu koma mu mishi bitan ta nasu mu bi kalmominsa ɗaya bayan ɗaya domin amfana da su bayan nan fahimta kaɗai ba ta wadatarwa sai mun jajirce sai mun tsaya akan shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam don taken maudu'in mu shine banbanci tsakanin ƙarya da gaskiya wanda kuma wannan gaskiya ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wallazi jaa bis sidiqi wa saddaqa bihi Allah ta'ala ce ulaika humul muttaqun gaskiya ita ce abinda manzo Allah ya rayu akai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu mazajenmu da matayenmu ko ana ha maza ha mata kar mu sauka a kanta manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al rashidin al-mahdiyyin min ba'di a ƙarshe manzo Allah ya ce addu alaiha bin nawajid yawa ƴan yara ashe kuna da rai ya kamata addu alaiha bin nawajid na hore ku da ku riko da tafarki na ni annabi sallallahu alaihi wa sallam. ku rayu irin rayuwata ku yi furuci da irin abin da na koyar ko sama da ƙasa za ta haɗe ku ci zakar ku saki har sai mun haɗu da ku a tafkina bayan nan kai koyi da wanda za su biyo bayana wanda na farkon su mafi girman su mafi mutuncin su mafi daukakan su shine na Abubakar Don manzo Allah yana cewa inda a ce bayana za a yi wani annabi wannan annabin da ya kasance shine na Abubakar radiyallahu anhu saboda haka ya jama'a mazanmu da matayenmu tsofaffinmu da yaranmu babban abin da in kuka kula da karatun da wannan malami ya mana shine mu doge akan turban koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hanyar tsira ita ce alfirkatun najiya waɗanda suke kanta sune qa'ifatun mansura duk wanda ya tsaya kan sunna ko shi kadai ne ya ciza ya kafe ya tsaya to Allah yayi alkawarin sai ya taimake shi a doron ƙasa kuma Allah yayi alkawarin a ranar alkiyama sai ya haɗa shi da annabawa da shahidai da salihan bayi da kuma as-siddiq waɗanda suke siddiqai Allah ta'ala ya ce wa mai yutiyar rasula wa mai wa mai yutiyar rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada salihin sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wannan dukkan wanda yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah biyayya yayi manzo Allah biyayya ya rayu a turbansa ba turban wasa da addini ba bauta wa Allah cikin kida bauta wa Allah cakuɗa maza da mata wanda ya saba ma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana bambanta mazaje da mataye har a wurin ibada ballantana a wani wuri wanda ba shi ba don haka na ya uwa musulmi mu tsayu kan tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu mu tsaya ta, ko me zai je ya dawo mun yi nasara gaban Allah ta'ala domin ko ba haushe cewa yake kai dai faɗi gaskiya ko komai ta ja maka fa ka riga ka biya abinda Allah ke so ka yi shi wa ma alaika illal bala isarwa ne ka isar kuma ka yi aiki Allah ta'ala ka ba mu ikon dogewa akan shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka raya mu akan abinda manzon Allah da sabansa suka rayu Allah ta'ala ka karɓi rayuwar mu akan wannan tafarki Allah ta'ala ka tashe mu a ran alkiyama karkashin tutan manzon Allah da sahabbansa bayan nan kar a ruɗe ku kar a yi muku boge kar a yi muku wani ci da buguzum ana nuna muku malinta akan abin da ba wannan shiryan bane kar wani ya muku wani kwarjini ta kan abin da ba shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam bane a zo a zagi sabon manzan Allah a aibanta su wanda ko a hankalce zaka gane wannan ba karamin mummunan aqida bane wannan ba karamin musiba bane duk wanda ke kan wannan ba alkhairi a tare da shi hankali zai gaskata maka wannan ta yaya ta yaya manzon Allah ya auri 'ya'yan waɗannan mutane suka zama sirkansa manzo Allah ya bai wa ɗayansu aure wanda aka bashi tara aka ƙara mishi tara su manzo Allah ya ce da da ta uku da mun ƙara maka bayan nan manzo Allah ya aura daga gare su ya auri iyansu ya zauna da su kuma ya ambata bisa harshensa da baya faɗin san rai illa in huwa illa wahayi harshen da ke furta wahayi duk duniya ya ce ba wanda yake kauna kamar na na Aisha da mahaifinta abubakar radiyallahu anhu gamji dan kwarai kenan allah ya ƙara tsira da aminci a gare su annabi ya zauna da su a matsayin ɗalibansa na tsawon shekara ashirin da uku ko abin da ya sama da haka ya za a yi hankali ya yadda da cewa wani irin daƙi malami ne wani irin malami ne mara hikima wurin karantarwa da zai karantar da ɗalibai shekara ashirin da uku bai gane su munafukai ba ne bai gane ba su da alkhairi ba sai kai a yau ƙarshen dangi ɗan miyan kuka ɗan baya ga dangi ka iya gano kuskuren wanda sun gabace ka wannan ƙarya ce boge ce kuma billahi lazi duk wanda ke kanta ya tunkara halaka kai tsaye duk randa bai tuban mu Allah ba ina tabbatar muku bisa ga ina rantsuwa da Allah da babu wani sai shi akwai abun da ya faru a garin Sokoto abokinmu wanda muke tare da shi shine na biyu a isnadi na faruwan wannan al'amari din akwai malam Umar Hamza dan mai shi ya kun san shi kun san suwa suka kashe shi mu ahalin sunna ba ma zagi ballantana mi duka ko mai kisa don mun san kisa bai karar da mutum abinda muke cewa shine in kai ɗa ne ka haifu ɗan halal ne kai ɗan goyo ne ba ɗan tsinta ba hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalili ku kawo hujja ku faɗi inda Allah ya ce a baje kolin dalili mana kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ai wanda ke wanda ke da abun faɗa baya faɗa mai wanda abun faɗa ya ƙare shi ke naɗa hannun riga ya ce a yi kitifo a kashe wani duk sanda ka kashe wani ka tallata shi ne shek Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kan gamji dan kwarai kai naka kai na mai karamin karfi ya Jafar kwanta kabarin ka lafiya Allah ya kare Allah kai bar rahama duniya da lahira yayi nashi lokacin da aka kashe shi me ya faru kuje inda yake karatu a Kano ninkin ba ninkin adadin masu sauraron shi ne suka karu har yanzu karuwa suke yi je ga dan kai ga abin da ke faruwa to in ma kana da tunanin ka ci mutuncin wani ka kashe shi nan gaba to wallahi kaman ka samu da awan shi fetur ne dagawa zai yi wanda ba su san shi ba lokacin za su san shi wanda ba su yadda da shi ba a lokacin za su ga wai me yake faɗa ya janyo haka garin bincike sai su faɗa ciki ya ishe ku irin abin da 'yan uwanku Amerika turawa ke yi don ku ne kuke goya musu baya ku kuka ba su kafa suka ci iraki da yaƙi ku kuka ba su dama ake zina da matan musulmi a masallaci da malamanku da manya-manyan rawaninsu ku kuka ba su cikakken dama wallahi ku je ku kalli fahrenheit 11 9-11 ko kuma ku kalli crusade waɗannan sidi sun ga sunan musamman waɗanda suke alaka da turanci za su fahimci wannan abun yan shi'a su suka ba da kafa ƙur'ani a masallaci da jinin alade ake rubuta cross a saman shi shin wannan addini ne ta ina wannan zai zama addini shin ko dan addini ya zama abun wasa abun wargi ko ko addini ya zama wani abu ne na ƙazanta da shirme Allah ya tsarkaka da ya wannan abu a matsayin addini manzo Allah ya tsarkaka da ya koyar da irin wannan da'awa da kuke kai don haka nan kamar yadda malam ya faɗa duk wanda ke jin an taba shi bai ji daɗi ba wallahi in har muna girmama wani to mun fi girmama annabi sama da wannan mutumin in har muna ƙaunan wani to mun fi kaunar manzon Allah wallahi sama da rayukan da suke cikin jikin mu zaka iya taba mu hakura amma kar kai tsammanin ka taba awan manzon Allah ka ce mai shiru wannan munafurci ne wannan raunin imani ne wannan ja da baya ne akan aƙida ba yanda za a taba addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ka ce ai shiru wannan ba maslaha bane abin da muke gani maslaha ka zo kai magana ka kawo dalili ga duniya nan wallahi malam Musa ya faɗi wata magana ɗaya na cewa duk wanda ya kawo kasa din da aka yi waka a kan ɗaya daga cikin ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bada naira dubu ɗari kan mu bar garin nan to mun ƙara da ɗaya duk wanda ke jin shi ne a faƙidan da yake kai wallahi yazo ga kyamara ta ɗauka mu za mu kai midiya yazo a yi muƙabala da shi za mu ɗauki nauyin sawa a dukkan kafafen yada labarai ka zo ka yi magana wanda suka fi kama ba ji da daɗi ba su ji da daɗi ba sai ka kawo ilimi amma ta za a bauta mu addini haddasa ni rabbi an kalbi daga zuciyanka san ranka wannan ba addini bane saboda haka nan duk wani wanda ke ji yana gadara yana iya dogewa akan fata da sabon Allah ku ne mafiya cancanta da ku doge akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ku jajirce hasirin da za ku tsaya a ran alkiyama manzo Allah ya alfahari da ni da ku a ranar alkiyama bayan haka nan malam ya yi magana dangane da waɗanda ake jan su bisa duhu akan wannan tafiya da ake yi akwai waɗanda har ga Allah kamar yadda malamin malam Musa ya faɗa muna da cikakken yaƙini jan su ake yi jan su ake yi to me abin yi ta ya za a ja ni akan abin da ban san inda aka nufa ba lokaci yayi yanzu an yi walƙiya hantsi ya leka gidan kowa kowa ya ga kowa kai da ake janka wallahi ka sani ba cin mutuncin wanda kake ganin shi malamin ka ko mahaifinka muke yi ba abinda muke shine tallata manzo Allah muke dan mun san ya fi mu ya fi ka ya kuma mahaifinka bashin da muke bin ka shine ka ji tsoron Allah in ma ka ji malam Musa ko ni na faɗi wata magana da ta maka zafi ka yi haƙuri mu mutane ne irin ka ka yafe mana amma don girman Allah ka je kai tunani akan wannan abin da ake janka bisa dalilan da malam Musa ya faɗa kuma bisa dalilan da muka ambata ko malam Musa ya tallata muku wannan sidin farkin magabata bin tafarkin ah, bin magabata akwai ɗayan sidi din fitintunin da suka faru bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan abubuwan da ke cikinsa sun fi ma wanda malam Musa shi harshen shekuru ke yake ta ambata muku ku je ku duba fatan da muke har kai wanda baka yadda da mu ba don Allah ka siya sidis din nan amma abin da muke ma nasiha ka ji tsoron Allah ka tsarkake zuciyanka mu ma za mu ji tsoron Allah mu tsarkake zuciyanmu za mu roƙi Allah duk wanda yake kan da'awa ta gaskiya duk wanda yake kan da'awa ta gaskiya Allah kai ne mafi sanin mutanen da ke wurin nan kuma kai ne shaida akan dukkan al'amura ya Allah ka taimaki da'awan shi Allah kai albarka a cikin da'awansu duk wanda ke kan ƙarya da banna kuma yake ganin cewa ba haka ba Allah ka ruguza shi ko mu ko su ba mu ce muke kan ƙarya ba muke ba mu ce muke kan abin nan ba su ma su zo su irin wannan su faɗi irin haka kar su zagi su faɗa a wuraren su wannan shine abin da muke jira da gare su kuma kai da ake jan ka ake kasuwanci da kai ma baka gane ba wannan abin da malam Musa ya faɗa jana'izan da ake wani shahid Abdulrahman kowa suke ce mishi a Zariya aka akwati aka buga badujala kuma dama su kun san ba su addini sai da mata yau a shi'a da za a cire mutu a duk gayun nan yan amore ne watsewa za su ba Allah ke gaban su ba yan aishagali ne yan a tashe ne yan aizina ne yau da za a cire zina addinin shi'a da kun waye gari babu waɗannan waɗanda kuke gani ai ba Allah ya riga ya rusa ta kawai buguzum kake gani ku ci gaba da karatu ka gani don haka nan wani baitul ankabut ne wa inna awhana buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun mafi gida ne mafi rauni in kana da cikakken imani da ni wallahi ka san da'awa ce matacciya rusasshiya wanda lokaci take jira ta faɗi. Allah ka taimaki sunnar annabinka ya jama'a ba zan tsawaita ba abu na ƙarshe abu na ƙarshe da zan ambata ne babu abun da ya sa ka ga waɗannan musifu da fitintunu suka yawaita a cikin mu suke tara ma wasu mu gajiya face rashin karatu wallahi tallahi rashin karatu ne babu wani mutum da ke da karatu ya tasa ilimi ya bashi muhimmanci a doron kasa da za a yaudare shi da irin wannan da'awan ya ɗauka hankalin shi ma ba zai iya bashi goyon bayan ya gamsu da da'awar ba ballantana ilimi kuma ya ishe ku girman ilimi da ya zama wahayin farko suran farko da aka fara saukar manzo Allah ka ce ikra kai karatu dan in ba karatu sai ka rungumi shirka kana ɗauka tauhidi kake ko ba haka bane don haka nan dole mu tashi mu karatu jama'a in ba mu da karatu wallahi wata ran sai an daga takalmi wanda yafi iya baki ya wanke shi ya ce Allah ne kuma ku yi mai sujada dama akwai da awan komai Allah ai ko ba haka bane wani ya nuna mata kalmin shi ya ce ga Allah wani ya nuna katako ya ce ga Allah wani ya ce komai Allah ta ina komai zai zama Allah Allah ya tsarkaka da kwanta shi da irin waɗannan da haka ne ya jama'a gaskiya mu tashi mu yi karatu babban barazanan da ke fuskantar mu shi da rashin karatu kuma ina muku rantsuwa da Allah duk waɗanda suka tashi suna yin karatu to Allah ya riga ya ɗaga su kuma ko ba jima ko mu daɗe su za su yi nasara a duk abin da za a yi kuma Allah ya ba su darajar da bai ba kowa ba Allah ya ce wallazina utul ilma darajat waɗanda suke da ilimi suke da ɗaukaka dan da ilimi ne ba ƙauye kan ɗan birni da ilimi ne mataccen gida ke rayuwa da ilimi ne na ƙasa ke komawa sama na sama kuma ya koma ƙasa kuma bayan nan kamar yadda na faɗa bayan ilimin nan aiki da shi kira gare shi haƙuri da duk abin da zai je biyo baya duk abin da zai same ka akan da'awa kira zuwa ga Allah wallahi zaɓi ne ma daga Allah a taɓa ka saboda babu wanda yake zuwa ya tsaya kan gaskiya face ya ji irin abin da annabawa suka ka je kuma ta ya za a yi kamar yadda malam ya faɗa yaro ƙarami ya jajirce akan tauhidi akan aƙida a ɗauke shi har a harbe shi a kashe shi ya da jinin shi ya tsiyaye saboda da'awan addinin sai ci gaba dan me kai ba za ka yi karatu ba me yasa yaron nan iya kafewa ya tsaya inda ake so ilimi domin ilimi ne nuna mishi girman Allah kuma ilimi ne koyar da shi hakuri akan tafarkin bin addini don haka nan ya jama'a mu tashi mu ilimi gaskiya idan muka zauna ba ma karatu to gaskiya mun ɗauki makami mun daba ma kanmu gaba ba wata da'awa wanda ake zagin sahabbai ba Allah kanshi an karyata ta bayan da kuka iya ko kai baka ji komai ba ana zaune sai ka ga danka a gidanku ya ɗauka da haka nan ya jama'a mu tashi mu ji tsoron Allah kuma mu doge mu yi karatu ina fatan Allah ta'ala da ni da ku ya ba mu ilimi mai amfani Allah ta'ala ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa muna daga cikin bayinka da za a ba su littafin su da hannun dama Allah ta'ala ka yafe mana kurakuran da muka aikata da wanda za mu yi nan gaba Allah ta'ala ka tashe mu tare da salihan bayinka na kwarai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam umar shehu zare kenan da ya mana ta'aliki abin da malam ya a gurguje Allah ya saka mai da alkhairi a tare da bata lokaci ba za mu karanto tambaya ɗaya rak da aka samu wanda muke fata malam musa zai zo da ya gabatar da karatu zai zo dan an sona tambaya tambaya ita ce take cewa assalamu alaikum malam akwai wani malami da yake rantsuwa cewar a duk inda ake maulidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan a wurin koda kuwa ina ne shin ya gaskiyan wannan da awata shi wannan maganan ta bakin yara kan kusu shine abinda qur'ani ya tabbatar mana da nasoshi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma duk musulmin duniya sun yi ijma'i annabi yana da kabari a ina a madina dan Allah wanda ya mutu ake makabari ko wanda yake da rai wannan fa maganan tana da hatsari mai girman gaske ba kenan suna tuhuman fa sahabbai annaba da ran shi suka kama shi suka dai suka bude kabari suka sashi suka rufe haka suke tuhuma wanda ya fi kowa tsananin san annabi muhammad a duniya mutum na farko shine sayyidina abubakar sanda annabi muhammad ya rasu sanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sayyidina umar ya zare takobin shi Yace duk wanda ya ce annabi muhammad ya mutu yace ce wallahi sai dai mamashi ta haifi wani manzan allah bai rasu ba ya je ne munajaci da allah kamar yadda annabi musa ya tafi sayyidina abubakar baya nan yana wajen gari ya dawo ya samu musulmi an yi jigun-jigun an yi tsetse ga umar ya zare takobi tana walƙiya tana shanin jiran kawai yake ka ce annabi ya rasu ka tafi lahira kuma in kai baka san waye umar ba sahabban da suka rayu da shi sun san waye umar mutumin da sanda zai yi hijira ana yin hijira a boye sai da ya zo ka'aba ya sanar yace to ni ne umar dan Khattabi zan fita wanda yake so matar shi ta zama goruwa 'ya'yan shi su zama marayu zan fita wanda ya isa biyu biyo ni mutumin da annabi yace ce ma da shi dan zai gangaro ta nan ga Umar yana gangarowa ta ganin Bilal zai canza layi ne koma can to shi ya zare ta kobi yace wanda ya yace Annabi Muhammad ya mutu to zai tafi lahira malamai suka ce ana gane zurfin ilimin malami ne idan fitina ta zo baya tashi daga inda yake sai na abubakar Allah ya kara masa yadda ya shigo ya annabi ya rasu kamar yadda abdurrahman kanin na aisha yake ba da labari ko ita take ba da labari ta dakhala alai abdurrahman wa ma'ahu siwaqun ratabun yastannu bihi wata rana ya shigo wajena tare da shi akwai aswaki danye yana goge bakin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago kanshi. da ya dago kan mu'amalar matan da mijin alama ce mai kyau idan annabi ya ishara zuwa ga abu ko bai magana ba sun san abin da yake bukata ta karbo aswacin ta tattauna ta gyaggyara ta kinkinta ta ba manzon Allah ta ce fama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istanna istinanan ahsana minhu tun da nake ban taba ganin annabi yayi asawaki ba wanda ya kyautata aswakin aswakin yake irin na ranan. manzon Allah yana gama asuwakin ya daga idan shi yana cewa ilar rafiqil a'ala. ilar rafiqil a'ala. matar annabi Muhammadu na Aisha fa ta ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya mutu baina haƙi na ci wa zaƙi na ci tsakanin ƙirjina da kuma cinyoyina a ranar ɗakin kwananta a jikinta sannan kuma aka binne manzan Allah ɗakin na na Aisha kuma ya ce ma baina baiti wa mimbari raudun min da janna tsakanin ɗakina da wannan mumbarin nawa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna bayan annabi ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwanci sai na abakar ya shiga gida ya ɗaga fuskar manzan Allah yana cikin likafani ya kalli manzon Allah ya ce ta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ƙanshi kake yi kana da rai bayan ka mutu ma kanshi kake ya fito ya hau mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gama basmala ya gode ma Allah ya yaba Allah daga cikin maganganun da sayyidina abubakar ya faɗa ya ce ayyuhan nasu man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadimata wa man kana ya abudullaha fa inna allaha hayyul la yamutu ya ku jama'a wanda yake bauta ma annabi muhammadu to tabbas ya sani annabi muhammadu ya mutu wa yake annabi muhammadu ya mutu sayyidina abubakar abu huraira ya faɗa anas bin malik ya faɗa na na aisha ta faɗa hatta na na faɗi masu ta tabbatar cewa manzon allah ya mutu to wannan shine ciwaciwar da ba mu yarda da ita ba wani ma in ya zo in ya kalli mutane sai ya dada gida biyu sai ya ce nan ya gafarta musu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa billahi lazi saboda renin wayo kuma mu qur'ani ce mana wai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba to wani sai zai sai ce to nan wani ya ce Allah ni ma sai ya tsalle in koma cikin can ba shikenan ba to haka ake to saboda akwai fa wa'anda yanzu fa saboda renin wayo wani sai ya ce ai ɗazu ɗazun nan billahi allazi la ilaha illa huwa da ɗazu ka zo yanzu manzon Allah ya zo muka gama tin shinkafa da baki sha kwana saboda bala'in renin wayo to irin wannan shine maka ce kar a mai da addini ya zama wasan yara kai wani ya ce maka ai yanzu yanzu nan manzon Allah ya sha kwana ɗazu ɗazu nan sai gama mutum shinkafa da waki yaushe za mu yarda da wannan mu ba za mu da shi ba shi yasa suke ta rigima wai ba a yadda annabi ya mutu ba kada haka wannan maganan ƙarya ne urunguskan kusu ba gaskiya bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya ainihin wato tsare mu kuma ya tsare mana imanin ita kenan tambaya ita kenan mallam amin mallam amin mallam Allah ya saka da alkhairi ah, malam Musa da malam Umar Shehu Zaria sun yi nasu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce su fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya rage ga namu ko masu ji in ma dai mu dauka mai aiki ko kuma mu bari su dai sun soke nan da Allah subhanahu wataala rabu musu sun ji ko sun karanta sun sanar da mu a ƙarshe za mu kira malam Umar dan yaro da garin Danja cikin jihar katsina ta tarayyar najeriya domin wanda shine sakataren kwamitin haɗin gwiwa na ƙananan hukumomi hudun nan da ke waɗansu suke cikin jihar kaduna jihar kano da jihar katsina wanda zai zo ya yi mana jawabin bankwana ya kuma rufe wurin da addu'a da fatan malam zai taso don da waɗannan abubuwa bismillah sai maganan kaset din nan da aka gama karatu yanzu duk mai bukata zai iya ba shamsuddin shugaban yan agaji sunansa da kuɗi naira ɗari biyu domin a san adadin masu bukatan kaset din insha allahu rabi za a gurzo a kawo musu idan ma baka ɗari biyu yanzu zuwa gobe da safe ne ka iya yin hakan domin ana so a san adadin wanda suke bukatan kaset din da a gurzo a kawo musu da fatan allah shi mana mawafaka allah bismillah wa'azin mata kuma yana nan gobe karfe takwas da rabi ana bukatar mata su halarci wajen wa'azin saboda a yi a kan lokaci a tashi kan lokaci wuri masallacin juma'an garin kudan da ke can bakin hanya الحمد لله رب alamin والصلاة ala sayyidina muhammad muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ba wani dogon jawabi da zan yi malaman nan da suka zo suka karantar da mu Allah ya ƙara musu albarka Allah kuma ya maida su gidajensu lafiya Allah ya albarkaci zuriyarsu mu da muka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka saurara don jawabi yana iya sawa a manta wasu abubuwan da aka ji kuma alal hakika tauhidin nan da suka kira mu kan shi kamar yadda suka faɗa duk manzanni babban aikin da suke ke don haka allah ya cusa mana ya tsarkake mana zukatanmu yadda muka zo wannan guri lafiya allah ya mai da kowa lafiya waɗanda suka shirya wannan wa'azi su ma allah ya musu zakayya da alkhairi allah ya tara mu a cikin rahama